والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا ثلاثة وتم رمضان ألف da bakwai wannan shi ne na goma sha a wannan majalisi na gogowar na bawa na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 قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإنك في الحياة أن تكون لا مثال وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى ذلك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننشفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا وسع كل شيء علما نعم وجه سبحانه وتعالى yake cewa ba ma ka kala ba ma ka ka ya sami annabi Musa alaihi salam sun da yake da su kauta wa dan amarai kuma ya kama gemun annabi Harun yana ja sai annabi Harun ne ya nemi hanzari ya ga musu cewa ya ji tsoron kada ya je yana ƙoƙarin ana cin shirka kuma suna ƙara rarrabewa idan abin ya cakuɗe sai zama an an an yi matan bakatansa an yi ya sai sai ga cewa wanda ya ɗaya a wani guda lalai an da kusan ya zo sai su haɗa tare da annan musa su shawo kan al'amari ya ce kakkace mun na raba kan bani isra'ila ban tsaya na bi magana da ka gaya mun balam shi kuma sun faɗa cewa dama abin da ya faru zamiri ne ya fatar da su ya kera musu ɗan maraƙi mai gangar jiki kuma da hukuwarun yana yana wasu suka da ɗan maraƙa. Kusa nan Musa ya ce da zamiri ma kafa kuka ya zamiri. To kai kuma me labarin da ya samu ne garin ta haka ta faru. Kaga anan annabi Musa ya yi tasarrufi iri da biyu tasarrufin farko yana zuwa sai afka kan dan uwansa Harun bai masa da sauki ba amma kuma da yazo kan samuni sai masa a hankali ma buka me yasa kai haka ko tambaya alan ya aka haka ta kasance samsa cikin sauki a shi samiri an yi saɓani akan waye shi ne wasu suka ce ai asalinsa ba ɗan bani Isra'ila ba shi ba kitse ne a cikin wata ƙabila ta Samira su kuma wannan ƙabilar wani yanki na Kirman don haka asalinsa Kirmani ne shigogo ne a cikin bani Isra'ila don haka dama tun shi ba addinin bani Isra'ila yake to amma yau da gobe ta sa da ya shiga cikin bani Isra'ila sai zama an yi tafiyar da shi an tsira daga Fir'auna har da shi to kowa ya san dama shi mutum ne wanda yake da ɗan akwai ƙarnin wani addini a tare da shi a baya don haka sai ya wannan hanyar da suke bi ta wancan addinin sai ya zo musu da wani sabon abu yanzu annan Musa da ya zo sai ya kan annabi Haruna a matsayinsa na malami masani annabi ya aka yi ya bari aka yi wannan abu don haka sai zo mu'amala da annabi Musa ya annabi Haruna mu'amala ce ta ya aka yi ka sani kuma baka hana ba sai haruna ya faɗi dalilin sa uzuri ne duk da cewa anan ra'ayin annabi harun ra'ayi ne na maslaha kuma daidai ne amma abinda annabi musa ya so a shi ma maslaha ce amma shi ya fi zama daidai tunda abu zai ne wa aslih wala tattabi sabilal muslimin ka tabbatar da mutanen nan suna haɗe ka kyautata rike su kada a samu rarrabuwar kai kuma amma kar bi ta farkin fatattu shine shirka da shi raba harun sai ya ga cewa la'alla idan aka gesta tsakanin nasu ka tsaya a mutane sun tsaya masaurin ki daya to za a zo kuma a gyara shirka shi kuwa annabi musa sai ga a yi magana ka kyale su kuma su zauna ya masaurin ki daya ana shirka mai gari yawa ya ke nan ki amfanin ba rai sai zama kaga ra'ayin annabi musa shine arja ra'ayin annabi harun shine marjuh ku don haka sai ya kan annabi haruna a fusace amma shi isa samiri dama ba wani masani ba ne bai san shari'a kuma izo yi wannan aika-aika da haka in ya tayi sai a masa magana da irin yanayinsa shi yasa sai ce masa ma ka ka ya sami kai me yasa kai haka kaga da zaka bi cewa da ya jage mu annabi haruna to ya kamata kuma ya kuci tun sani ya naushe shi ya rufe shi da duka amma shi sai bai haka ba فجسم ما خطبك يا ثاني والخطب هو الشأن والخبر أتلي الخطب شيني الطلب نيمة ما خطبك أي ماذا تطلب sannan sai daga baya ake amfani da shi akan abin da in kana so ka faɗa wa mutum kana so ka ɗan yi inkarin yanayinsa ma haɗu wato me kake nema ne ne haka kuma me haka ya samiri ya ce ba so tu bi malam لم يقصوني قال بصرت بما لم يقصوني من بصرة يبصر بصرة يبصر أنا ما لمسك شيء بصرت بمعنى أبصرت أبصرت هو شيء رأيت ناقني a fassarar sai zama na ga abin da ya fi yabsuru bihi abin da su mutanen ba su gani ba ba ma sai dai lafazin basura da dhammi sad wanda mazarinsa sa daga nan ake tsafo tsago sifa mushabbaha ya fi kama da ilimi basurtu ya fi yabsuru bihi na san abinda da su sani ana ina da wani ilimi wanda su mutanen ka kwata-kwata ba su da wannan ilimin saboda haka sai ne amfani da wannan ilimin wanda su ba su da shi ala basurku bima lam yabsuru bi sannan an karanta basurtu bi malam, wato da ma'anar khitabi zuwa ga annabi Musa alaihi salam basurtu bima lam taqsum bihi ni na ga abin da kai baka gani ba shi yake gayawa annabi Musa alaihi salam wannan kira'ar ita kira'ar jumhur ala basu bima lam yabsuru bihi amma a hamza da kisa'i da khalaf al'ashir su kuma suka karanta da basu bima lam tabsuru bihi Abin da ku ku gani ba har da kai annabi Musa ni ina da ilimin da ku ba ku da shi da ka faka baktu qabbatan sai na dan fintiki wani jinki min asarin rasuli na sawun mala'ika ɗan aike da Allah ya aiko na ganshi da idona sai da zo na sashi a bakin wannan ɗan marakin shi yasa sai na ga yana mu wannan ɗaya daga cikin fassarori da malamai su kai wasu kuma suka ce a'a wannan ba wannan magana take ne ba wani zancen ko ya ga wani abu ya ga mala'ika ya sauka mala'ika ya taka ya taka waje da da dabbar shi kuma ya ci ruwan nan a'a ba haka ake musamman da yake kissar da ake rawaitowa ko a cikin injila a cikin attaura ba ka samun galibi ana jinta ne a wajen masu wa'azin turmi da sauransu shi yasa sai wasu suke ganin cewa a'a فصرت malamin لم يبصرني فقبضت قبة من أثر min من أثر rasuli yana nufin wato irin abin da ya samu na ilimi a baya na manzo sai ya riko da shi da haka sai ya aiwatar da shi wannan ilimin da yake da awar cewa sa'annan musa ba su sani ba don ya fitar musu da ɗan marakin da za a bauta masa. a bar misali kenan ni eh, wannan wannan wannan aiki na wanda ne nake kira musu dan maraki wato eh, na na sabawa na sabawa shari'ar annabi Musa ne alaihi salam a zahiri amma ni na kuma akwai abin da ne rubuci to kuma annabi Musa ya kalle shi cewa ya saka yace ce wa kazalika sawwalat li nafsi haka zuciya ta taraya dan wannan magana da malamai suke tana ƙara tabbatar mana da cewa wannan hikayar da ake cewa wai annabi Musa shi samiri din wai asali babu ba sai da ta haife shi ko mutu ko yadda shi a yadda take faɗa shikenan sai mala'ika Jibril ya zo sai ya sa masa hannu a baki sai ya ta tsotsa sai ya tsotsa har ya girma har ya taso ya saba da mala'ika Jibril a daji da shi sai mala'ika jibrilu har ya girma ya komai sai kuma ya shigo cikin gari kuma daga ƙarshe yana tare da annabi Musa sai ya kafirce wa annabi sai ce wai a fa Musa alladhi labbahu jibrilu kafirun ga Musan da jibrilu ya tarbiyantar da shi amma kuma ya taso a kafiri a sannan kuma wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursalun shi ko musan da fir'auna ne ya rene shi ya zama manzo wannan akwai daɗi da kuma jin hikima ta Allah wajen kawo wannan abin da a ce hake tabbas annabi Musa alaihi salam eh, Fir'auna ne ya rene shi kuma ya fito ya zama manzo annabi da ka bai tasirantu da aqidar Fir'auna wannan ya ka tabbatar maka tarbiya a hannun Allah take kai wanda kake tarbiyyar sai ka nemi taimakon Allah ne sai Allah ya tsaya ka sai tarbiyyar ta ka sai daidai wancan din kuma bai tabbata cewa a hannun Fir'auna a hannun Annabi Musa alaihi salam ai a hannun malaika Jibril ne to shine yace basurtu basurtu malam tabsuru ko ko yabsuru bi faqabat tabbata min athar rasuli fa nabatuha wa kadhalika sawwalat li nafsi qala fazhab sai annabi Musa ya ce masa to kaje fa inna laka fil hayati an taqula la ilaha abinda hukuncin ka shine ba za ka tsara zama da mutane ba abinda za ka ci gaba da faɗa a rayuwarka shine duk wanda ya zo kusa da kai sai ka ce la ilaha kar ka taba ni ka taba ba ruwanka da ni ba ruwana da ni to haka za ka yi sai kuma rayuwa ba za ta yi wa sai zama hukunci biyu aka yi masa na ɗaya fadhab an kore shi daga cikin jama'a da wannan ne wasu kafa mutane suka ce to wannan ya nuna maka cewa dan ba dan bani Isra'ila bane san zama da su yake yi da aka sai aka raba shi da su saboda yayi abin da ba daidai ba sai aka cire shi daga cikin bani Isra'ila wannan hukuma ta farko kenan ala fadhab fa inna laka fil hayati an sai a na biyu kuma da aka ce masa fa inna laka fil hayati an taqula la ilaha wasu kuma suka ce a fata hafsin nan kamar Allah ya isa ce akai ba kaga mutum in yi maka abu sai ka ce je ka dan kanka ba wai kana nufin wato ba wai kana nufin ya tafi ba kawai da ka ce masa je ka ma'ana kana nufin dai ban yace ba ce kuma suna kawo misali da wani baiti da yake cewa a innaka menene arrafta tashtuna wa tahajuna wa tashtumuna fadhhab fama bika wal ayyam min ibari min adadi kamar yadda sibawin ya kawo a cikin shawahid dinsa haka a samin al a cikin ad masun cewa fa innaka qad ji'ta tahajuna wa tashtumuna. to kai gashi ka zo kana bacin mu kuma kana yi mana zango fazhab ba wai ana nufin in sarif ba a'a wannan kawai ka je dan kanka kama duka wal ayyam min adabi mun baka da fitowar rana da faduwa kaga shi ne ma'anar fazhab din fa inna laka fil hayati an taqula la nisa'a kamar yadda Allah ya ce da shaidan fa za fa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura aka ga ba wai ana nufin faza za ku tafi kama gaban ka ba a ana nufin shikenan ka je dan kanka fa inna laka fil hayati an taqula la misas misasu al misasu asari masdarin masahu ne bi ma'ana masahu ya shafe shi wal masu wal masisu asalin ta tana nufin tabawa ko shafa sannan ana faɗar da majazan ana nufin wasu abubuwa da shi ne mai ake ne a jumlace dai an aka ce da karu aka aka ce da Musa as-Sani idza fa inna laka fil hayati an taqula la ilaha wa inna laka maw'idu ko wa inna laka maw'idan kuma lallai wa inna maw'idan haqiqa alqawari laka akanka da aka dora maka ne ka ci gaba da cewa lanta lantu lan ba za a canja maka shi ba an riga an yanke maka hukunci na ƙarshe wannan ita ce kira'ar jumhur wa inna laka maw'idan lantu tukhlafahu an kawo shi ne mabni ne alama ma lam yusamma fa'il saboda an san waye ya sa umarnin shine Allah dan haka ba dole sai an sake maimaita masa an faɗa amma a kira'ar ibnu kathir da abu amr al-basri da yaqub al-hadrami wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu ba za ka ketare ba za ka ketare shi ba za ka canza duk yadda za ka yi karatu mutane ba za ka rashe ba duk wanda ya zo inda kake za ka ringa cewa la misasa la misasa ta ku zo inda nake kan shafan ba zan shafe ku ba ni ba ku sai aka dawo kan shi abin da ya kirkira wanzu ila ila ilahika yanzu duba gunkin nan naka da ka kirkira allazi zalta alaihi akifan wanda ka dade kai da kana ta kera shi kana ta sassa shi ka gan shi nan to la nuharri annahu wallahi min ran inda annabi Musa sai mu kona shi wannan gunkin naka da ka yanzu hukuncin wannan wannan gunkin naka shine za mu kona shi thumma lanansifannahu fil yammi nasfa sannan kuma idan mun kona shi ya zama toka wannan tokar ya ake cewa toka a nan ma an kona abu ya eh haɓɓi yawwa an gaya mu kwanaki na wancan wannan haɓɓin wanda mu muna cewa toka za mu je mu sheƙe ta a cikin teku shekewa ta musamman ta yadda gaba ɗaya ba ma za a iya tattara ta a waje ɗaya ba kaga ƙarshen wulakanci kenan lan harbiqannahu kaga anan an yi amfani da ƙarfi a wajen gina fi'ilin wannan a ƙira'ar jumhur da baki ɗaya kenan sannan a ƙira'ar ibn jammas abu rabi suleiman ibn muslim a ruwayarsa an abi ja'far al-madani shi kuma la nuhliqannahu amana la nuhliqannahu la nuhliqannahu fil yam thumma la nansifannahu fil yam nafsa za ko mu sheke shi a cikin mu sheke habdin nasa ko tokar tasa fil yam a cikin teku nafsa shekewa ta yanda ta musamman ta hakika ta yanda ba ba za a tsara ganin sauko a ga wani abu raguwa sabbin wani ya sha'awar bauta masa sai aka dawo kan su ko bani isra'a inna ma ila hukumullah to ku ba ba dan maraki ne abin bautar ku ba Abun bautar ku shine Allah allazi la ilaha illa hu wanda babu sarkin da ya halitta ya kage ta ya fito da ita zuwa samuwa yake kula da ita da sunayensa da sifofinsa cikakku kammalallu kuma za a koma zuwa gare shi wanda ya cancanci a bauta mata. shine Allah shi kadai wa a kulla shay'in ilma ilimin ubangiji subhanahu wata'ala ya buwaye komai da abin da ka sani ubangiji subhanahu wata'ala in kaje za ka karanta ilimin sa a wajen na'am كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق فقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة عملا <laughs> Allah ya ce ka zalika kamar yadda muka baka wannan labarin na qussu alayka min anba'i ma qad irin haka ne muke kamar yadda muka baka labarin kisar annabi Musa da Fir'auna da mutanensa eh, da yadda ya dauki bayan da bani Isra'ila to haka kuma muke da ma baka labari mun saba baka labarin al'ummatan da suka gabata na qussu alayka min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna zikra haqiqa zikran wa'azi ko kuma alqur'ani ne girma wanda yake dauke da ra'ayi da wa'azi atainaka min ladunna tabbas ya zo maka daga haka Allah ba su sun zai ga masa Allah su sura a cikin surar tuhud tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilay tilka min anba'il ghaibi nuhiha ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل من قبل هذا فاصبر Yawwa da rama wannan tana cikin kuɗi da suka kilo ga ai mun taɓa yin wannan abin nan ɗin ko? Duk min kabul a cikin Alƙur'ani, min ƙabalu to rufa'a ce da lamu. Sai dai in an ta tashi a gaban ƙabalu, Min ƙabali an na fara'aha, min ƙabali an na zaga shefa, min ƙabali an azfara kuma alayhi, min ƙabali an. Amma in babu an a gaban ƙabalu. ɗin za ga kitira take yi to amma akwai guda hudu da suka fi loga wayanda su babu an din a gaba kuma sun yi kisira wannan tana ɗaya daga eh, tilka min anba'il ghaibi nuqiha ilay ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli a ba an a gaban min qabli hadha akwai uwarta a cikin suratul ahqaf eh wacce take eh, abin nan min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin sai akwai ɗaya cikin suratul nur cewa ah, abin nan يا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر كاغبا من قبل أن بنكم الشاهدين sai a kawo min ɗaya za a tuna ɗaya ana ilimin gardanta muna ce masa loga loga ake cewa sai ka ji an ce duk abu kaza da kaza ga yadda yake a ƙur'ani amma akwai guda kaza da suka kiloda wannan yana ɗaya daga cikin ɗayan wannan yana ɗaya daga cikin masu wahala gaskiya gaskiya wanda jin kaga Allah ya buɗa wa har ya san nan abubuwan musamman irin wannan ɗin to gaskiya Allah ya buɗa masa da kyau ah, na uku shine la yastawi minkum man anfaqa in kabadin fatsi wa qatal saboda ka shi da min ya hada fasbir min qabli salatin al min qabli al-fatahi min qabli hada aw sa su hudu ne da kilo da haka da kada tuhowa in ka samu gardi na kwarai da ta ɗauko wannan ayar sai ya ji wani abu a ransa sai ya ce ga ɗayan hudun nan wani ma ba a wasa ba ko sallah yake sai ta tafi ce masa sai kaji ya nuna guda hudu ma'ana wai su hudu ne ke wani ma yana cikin takara zai kaji ya ce su hudu ne saboda ya san zai harjin su kuma yace da nanan da nan da nan to Allah ya ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilai wannan na ɗaya daga cikin labaran gaibi da muke wahayin su gare ka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kafin wannan wahayin baka san su ba aka mutanen kawo haka Allah ya faɗa a cikin suratul hud wa na naqussu alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi wa qada alayka min anba'i daidai min an amba'in rusul ne daga cikin haka muke karanta maka muke kisanta maka muke bibiyar labaran annabawa don muna baka labarin da zai tabbatar da zuciyarka ya sa ka samu nutsuwa wani a ƙarshe ƙarshen suratul mulk kenan ana tarar rashin annabi sallallahu alaihi wa sallam da sauran wurare da Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan a cikin suratul yusuf da kuma suratul hadi wa qad atainaka min ladunna dhikra man a'rada anhu wanda diya kauda kai anhu gaburan daukar wa'azin alqur'ani yake amfani da shi fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizran to zai ɗauki zunubi mai nauyi ranar alkiyama na kin ɗaukar alƙur'ani da bijirewa alƙur'ani da kau da kai gaburan kula da duza da hattara game da abin da alƙur'ani ke kaiwa khalidi na fiha wanda duk suka shiga wutan nan za su dawwama a cikinta idan mushrikai ne ko kafirai ko murtaddai ko munafukai munafunci babba amma idan muminai ne kuma sai wani wata kaddara da da zunubi da sako ya kai su wuta to za su daɗe a cikinta don haka alkhuludu huna bi ma'anar muqsu qawi wannan kuma ba bako bane a wajen larabawa larabawa suna faɗa haka suna nufin haka shi kuma qur'ani yayi magana ne da irin yaren larabawa da haka ba wani tawili ne wanda yake ba'id ba wa sa'alahum yawmal qiyamati shimla wa sa'alahum shimlan wannan kuwa Zunubun. ya muna na gare su himlan a matsayin abin ɗauka yau malkiya wata a ranar alkiyama a ga mutum ya taho niƙi-niƙi da zunubi ta sa Allah ce kad khasiran ladina kazzabu bi liqa'illah Allah ce lalle waɗanda suka karyata da haɗuwa da Allah sun wato ainihin sun yi asara sun taɗe hatta idza ja'at hatta إذا جاءتهم حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزنون الله يتي حسيرانا القيامة تازو مشبا زتوبا ثماني تيك جسنا شويا حسرتنا يا ندام مم على ما فرطنا فيها أبتا سكتن دمكي جمد القيامة Allah ya ce za su faɗa ka ne fa wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhuri a lokacin suna ɗauke niki niki da zunubansu a bayansu Allah ya ce kai kir da abin da suka kasance suna ɗauka kaga daidai da wannan wasa alhum yawmal qiyamati imla wannan aya suratul an'am sai Allah ya ce mai yawma yunfaqu yawma yunfaqu fi suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin Allah ya ce yawma yunfaqu fi suri kuma ka tuna musu ranar da za a yi busa fi suri a cikin kaho wanda ubangiji ya halicci mala'ika na musamman wanda ajma'al ulama akan cewa shi wannan mala'ikan sunansa Israfil wanda aikinsa kawai shine da zarar lokaci ya Allah zai umarce shi akan ya busa wannan kafa shine Allah ya ce yufaku fi suri nusika fi naquri duka dai shine wa nusika fi suri da zarar lokaci ya yi bayan gaba ɗaya alamomin tashin alkiyaman nan goma sun gama bayyana kamar da yake cikin hadisin Usama ibn Asid Allah ya kare ta a gare shi a dabban nan ta fito an ganta hayakin nan ya fito an ganshi dajjal dujal kenan ya zo annabi Isa ya sauko. ya juju wa majuju sun zo an yi kusufi rana a ƙasa al rana tana tsagewa mutane Kasa tana tsagewa mutane suna fadawa ciki anyi a gabashin duniya shine na shida za a yi a yammacin duniya shine na bakwai za a yi kuma a jaziratul arab shine na takwas sannan kuma a rana ta fito ta inda take faduwa shine na tara sannan kuma wato wata iska wata wuta ta taso daga bangaren gabashin duniya ta raraka mutane zuwa filin tashin alkiyama to za a yi busa idan aka yi busa aya cikin suratul zumar ta ce duk waɗanda suke sama da ƙasa za su mutu kowa zai mutu har shedan a lokacin zai mutu idan komai ya mutu zai zama ba kowa ba komai Allah kaɗai shi ne zai wanzu za a shekara arba'in kurum ba abin da ake ba kowa sai ubangiji subhanahu wa ta'ala zul malakuti wal kibriya Wannan ubangiji sai ya sake umartar wannan mala'ika a lokacin har ita ma mutuwar sai ta mutu har shi ma mala'ikan mutuwar sai ya mutu sai ya umarci mala'ikan sai ya sake busa kafa in ya sake busa kafan lokacin kowa zai tashi annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai fara tashi yasa ya ce gaba ɗaya za a tashi gaba ɗaya halittu ne bayan ya tashi ala aqdamihi ko ala qadamaihi shine an ce kushira ala qadami ma'ana bayan na ma taka na bar wajen shi kuma zai tashi ya tashi lokacin da za a tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai nufi inda ubangiji subhanahu wataala sai tarar da annabi Musa rike da al'arshi yana rike da al'amudi ginshiki na al'arshi A ji tawalu na mazara ta ce la ni ban sani ba shin annabi Musa an tashe shi ne kafin na tashi dan haka har yayi nisa ko kuma tunda shi ya taɓa suma a duniya da ya je wajen tsoro sai na da zai ga Allah yace yana son ganin Allah da haske tajalli ubangiji ya tajalli akan dutsen ya faɗi a sumi to ko wannan ce ta wadatar masa bai suma ba lokacin da aka busa wannan kafa ce ban sani A duk girman manzala sama da iliminsa amma don ya koyar da mu ne ya gaya maka mana abin da ba a gaya maka shi ba su ka bar shi a yadda yake ya ce la ban sani kuma ba anan kadai manzala sama ya taɓa cewa la ba sallallahu alaihi wa sallam to haka zalika da a lokacin sai kuma a sai kowa ya tashi fa idza qiyamun yanzuru duk kowa sai ya tashi to shine Allah ya ce wai wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa a lokacin za mu tashi mujrimai zurqan idanuwansu baƙaƙi ai sudul uyun asali zur jam'u azraq ne azraq kuma shine launin sama idan ta yaye babu hadari to amma balarabe a cikin kalolin da yake da su wani lokacin yana amfani da azurqatu yana nufin as-sawat da imrul qais yake cewa lokacin da yaje farkanci mai gidan kuma iji labarin abin da yake yi to shine yake cewa wa asbaha asbatu ma'shuqan wa asbaha ba'luha alayhi al-qitam sayyi dhanni wal bali يغض غفير البكر شد خنافه ليقتلني والمرء ليس بقتالي أيقتلني أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومضمونة زرق كأنياب أغوالي أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف مهنوءة الرجل الطالي وقد زعمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهدي وليس بفعالي yace shi ga shi ya waye gari cikin shauki da bege na abin da ya faru tsakaninsa da wannan mata mijinta kuma ya wayi gari sayi azzalli wal walbari, wato zuciyarsa ta yi baki kirin gaba ɗaya zatonsa ya ɓata akan wannan matata yana wani gurnani irin gurnanin amali ya zai tsogafi kalbakir shudda hina ko makarar da aka yi masa ta takaici ta tsananta liya sulani wai yana nema na ya kashe yace wal mar'u laysa bi qattali to ai ba irin su ne masu kisa yace ni shi ya isa yace zai kashe ni wal mashrati madaji'i bayan ni nake ta da kai in zan yi bacci in kishin a akan takubba yan masharifa kiran masharifa wa masnunatun da wuƙaƙe zurƙun baƙaƙe kaga anan zurƙun baƙaƙe da ya ce sudin ba amma eh, da ya ce zurkutun yana nufin baƙaƙe saboda babu shuɗiyar wuka ta ya wuka za ta zama shuɗiya amma ƙarfe idan aka hora shi a wuta yana zama baƙi to wa masunatun kuma ita wannan wata wuka ce da suke da ita ana ce mata masununa. durkun baƙaƙe ta anyabi ahwali in ka ga wukar kai ka ce haƙora ne na fatalwa ai ba fatalwa ba a san ta ba amma dai da balarabe yana so ya muna na abu sai ya faɗe shi da abin da ana faɗarsa amma ba a san shi kamar shedan wa ya taɓa ganin shedan to qur'ani sai amfani da wannan usulubun cewa al'uhaka, haka annahu ru'usu shayatin hudar wa bishiya itaciyar zaqum yadda ka san kawunan shaytanu ba dai ka taba ganin su amma ka san inda za a gansu zai ba su kyawu da shi ma wannan haka ka gani wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa za mu tashi mujrimai a wannan rana zurqa ay sudul uyun hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da musnadul Imam Ahmad sanadin Hasan Imam Tirmidhi ya hassana shi amma Sheikh Albani ya inganta hadisi Ibn Kasir ya kashi a cikin tafsiri cewa an karbo daga Abu Sa'id al Allah ya kare da a gare shi yake cewa maza Allah Salama ya ce kaifa an'am ta ya za a yi in samu nutsuwa in ji daɗi kuna ganin wai kaman bana dariya bana shewa ba a irin wani abubuwan da ni to ta ya zan sake wa kadin saqama masahibul qarnil qarna bayan mala'ika mai kaho tuni ya haɗi kahon wa hana jabhatahu ya tankwaro ya sunkuyo sunkuyar da goshinsa wa asgha sam'ahu ya kasa kunne yantaziru an yumara an yam faka fayam fuka jira ke kai a bashi dama ya hura sai ya hura jira ke a bashi dama ni da busawa da hurawa menene bambancin su ne ko duka kalma ɗaya ce eh eh to amma dai busawa busawa daban hurawa da ita wuta busa ta ake ko hura ta ake tura ta ake amma ba a busa in ka busa ta fa me za ta yi ɗan <laughs> uwana ku ba hausawa ne ba ya kamata ku ba hausar nan taku ku <laughs> busawa daban hurawa daban sai dai a tawassu wajen iflaki yakan sa duka a faɗi su a faɗa amma idan ka samu ƙwararren bahaushe suna iya bin akwai kalmomi guda biyu masu shigen faɗa ɗaya akwai kuskurewa da kurkurewa ka kuskura abu shine ka taso baka same shi ba ka kurkure kuma ka zuba abu a bakinka ka motsa shi ka fitar ka zubar da shi an gane ko akwai kankanta akwai kaskantawa asali kaskanta a mai da abu karami kaskantawa kuma a mai da shi kasa duk da cewa akan iya amfani da su a waje ɗaya amma dai ga wanda ya san magana sosai kuma a wajen fassara za ga ƙwararru suna yawan kula da irin wannan fasa ko ba wai hausa ba ne take da wannan ko yawancin yarurruka kamar larabci akwai hasara akwai hasara, suna yawan ji ya hasarata na sai wasu fassara ta da hasara amma hasara daban hasara daban hasara tana rufin nadama hasara kuma shine ka nemi abu ka rasa shine da ake cewa taɗewa wannan taɗewa wannan kuma nadama at-tahassur nadama al-khasara kuma shine rasa abu kamar mutum ya zo ya saka kuɗinsa a kasuwa sai kuma ya faɗi sai a ce hasira ya rasa ribar da yake so wabin samma ya sa ran zai samu abu kuma ya taɓe bai samu to a nan shi ka shi ya kamata a yi ko kusa shi ya kamata yi eh na'am kurawa fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi idan na daidaita halittarsa na busa masa rai ko na hura masa rai eh busa na busa masa rai barakallahu fiku <laughs> hura wuta ake hurawa to amma da yake Hausa ta dan ban mu sai kaga yawanci hurawa muke tuka yana sauraron a bashi dama ya busa da haka ko a kwallon kafa a fili idan lokaci yayi shi alƙalin wasa me yake yi sai ya busa tashi ko ya hura tashi sai eh, busa tashi barakallahu fi <laughs> ah to ubangiji to a manzala sallallahu alaihi cewa yana jira a bashi umarni an yamfuka ya busa kafan fayan an yamfaka ya busa fayan fuka sai ya busa to a take sahabbai sai hankalinsu ya tashi suka ce kaifa naqulu ya rasulullah sallallahu alaihi ya zami naqulu ai kaifa naf'alu sai ba za su ce kulu abinda za ku dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa tawakkalna 'ala allahi rabbina abinda za ku ce ke hasbunallahu wa ni'mal wakil me za mu dinga cewa to ku dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil to abin nan abin ya shahara dai cewa shi sahibu al sahibu sur shine israfil balma al-sulaimi kamar da ibnu hajar a cikin fasal bari ya faɗa ce ya nakaltu ijma'i akan cewa malamai sun kamar da na faɗa a baya malamai sun ijma'i akan cewa shine amma an samu ɗan su maganganun da suke cewa a'a shi wanda zai busa kafan wani ne daban ba israfil ma dai magana wace inganci israfil ne wasu kuma sun ce a busan farko israfil ne busa na biyu kuma wani hikimar faɗan wannan shine jama'a busa kafo aƙida ce ta tashin alkiyama wajibi ne kuma ka kudurce a ranka kasancewa akwai tashin alkiyama kuma tana nan kuma in ka damu da ita to ka san duk abin da yake tattare da ita domin imani da busa kaho na ɗaya daga cikin imani da tashin alkiyama sanin israfilu a cikin mala'iku yana ɗaya daga cikin imani da mala'iku tun da Allah ya faɗe shi manzala sallallahu alaihi ya faɗe shi Mazala sun salama ya faɗi Sirajilu kuma labarinsa da bayanin sa ya yana cikin mala'ikun da aka faɗa a ayan na mala'iku. Wani ashirul mujirmi na yau ma'izin zurƙa kuma za mu tashi mujirmai yau ma'izin a wannan rana zurƙan ai zurƙal uyuni kamar da muƙatil ya faɗa ne na kalto a cikin a cikin tafsiri wasu kuma malaman suka ce a zurqatul alwani alwani ne. alwani Abin da ake nufi shine jikinsu ne zai yi baki irin ka gansu wata irin baƙaƙe marasa kyau munana to kaga dai in ido ya zama baki irin su ai babu da ma jiki ya zama sai na sai Allah ya ce يتخافتون بينهم illa bi ya takafa tuna bainahum za ka ga in suna magana a cikin wuta suna koya magana suna yin ta ƙasa kasa a takafu shi ne koya magana kamar yadda ya gabata a baya wala ta jihar wala ta wala ta biha fantsalaku wahum ya takafa tuna takafata bi ma'ana ya yi magana ƙasa-ƙasa amma karka ce ta hafata kamar yadda mun ba mu da hafu sai mu ce ta hafata a kuma yana nufin yayyagewar abu in abu ya lalace fa ya tahafatu kama ya tahafatu thawb kamar da makaranta a cikin hadisin Mu'az wanda Imam Jarimi ya rawaito a cikin sunan at-tahafut ina kamar da littafin Ghazzali da ya tuba daga falsafa sai ya zo ya wallafa littafi tahafutul falasifa kamar rugujewa da yagewa da lalacewar Da sai ibnu Rushd al-Jad al-Hafid mai albidaya shi kuma da yake ya ci gaba da harkar falsafar sai wa zalarati ya yi nasa littafin tahafutut tahafut tahafutul ba na gazali tahafut da haka tahafut kuma shi ne yin magana kasa kasa kishiyar yin magana a sama sama Yadda ya tuna bai bainahum ɗan wutan suna jin kunya da tsoron ma ga murya suna magana yaya kuwa wai a duniyar nan kwamin daɗe sai su dinga illa bisu ai gaba ɗaya shekarun da muka yi a duniya ba mu wani zauna ba illa ashira ba ce kwanaki goma kawai iya kwanaki goma muka yi a duniya ya Allah ya ce نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. abin da suke faɗa nan illa ashira nan saboda suna ganin wayan za har duniyar ta tashi ta tsare za an shiga wannan gararin na lahira zai Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaquluna ay mu fi sanin abin da suke faɗa din iz yaqulu amsaluhum tariqatan to da za a tara su ba wanda ya fi su hankali ya fi su gane hanya a'lamuhum minhu bima yaqul wanda gaba ɗayan su za a ce ma shine ya kuma shine wanda yake cewa illa bisum illa yawma ai kwana ɗaya ne ma muka yi a duniya shi ya ba katin da abin da suka yi din bai ma kai a ce sun kwana ɗayan ba saboda ita rana ɗaya a wajen ubangiji kawai shekara dubu ce a lissafin manana shi Allah ya ce ويسألونك عن الجبال الصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا نعم Allah maɗaukacin sarki ya ce wa a anil jibali tun da an shiga maganar tashin alkiyama da sai Allah sarki ya kawo abin da suke zuwa suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kafin su kai ga zuwa tambayar tasa za ka ga din ragowar yas'alunaka yas'alunaka ne amma sai aka ce wa yas'alunaka da ka kana musu batu da magana na tashin alkiyama ka faɗa musu za a yi busar ƙaho za a tashi za a tashi mujirmai yau mai idin zuwa to mutanen ka za su zo su tambaye ka game da duwatsu ko ya za a yi da su to in sun tambaye ka faƙul ka ce musu yanzu ku harasi ubangiji zai sheke abin da ya saura na haɓɓi ko toka ko diddigar duwatsu nasfan haka ubangiji zai sheke su su dinga tashi sama ma'ana Allah zai mai da su su zama tamkar wato kamar audiga ce da aka cire mata anguriya wannan 'yan kwallayen da take jikin ta ɗan baƙaƙen nan kaga in aka cire ta an kaɗe ta ta yi fale-fale da iska ta zo ɗaukar ta za ta kamar da Allah subhanahu Allah ya faɗa a cikin suratul qariya wata takunul jibalu kal'ihni al-manfush kamar audiga da aka kaɗe ta aka cire anguriyar to haka za ka ga duwatsun suna tashi wata ran jibala ta hasibu ha jami'atan ta hasabu ha jamidatan wa hiya marar marra haka. a lokacin za ka ga wato duwatsun suna tashi sama aka alkiyama za ta mai da su to ku ha rabbi ubangiji subhanahu ala zai sheke duwatsun nan tare da girman su nasfan shekewa ta musamman kuma wato za ka ga ta yadda har za ka dinga ganin suna tashi sama fayazarha sai ubangiji subhanahu wata'ala ya bar duniyar inda da ita duniyar in ka tashi akwai wurin da ba za ka iya hangowa ba saboda akwai duwatsu a wajen ubangiji subhanahu wata'ala sai ya bar ta'an wato ta zama fadin ƙasa ne alqa'u shine al-ardu sahala ƙasar da ba ruwa ba ba dutse ba sai Allah ya batta shimfiɗaɗɗiyar ƙasa safsafan wacce take farkonta da ƙarshenta duka yanayinsu ɗaya ba tudu ba fari, ba gongare ba kwana makaifa kenan ko ba komada a haka take haka Allah subhanahu ta'ala zai fassara sai fassara mana me ma'anar sa'an safsafan shine la tara fiha iwajan ba za ka ga iwajan wato karkata ba shi ta kuma karkata ana samun ta ne in ya zan akwai makaifa ina abin da ce kwana in an sha kwana to sai ka ga daga nan ba za ka iya hango gaba ba kamar an samu ben da turanci ke amma kuma a ranar alkiyama dan ma ba wani abu da zai iya buya ku kanku akwai hujja da dalili karar a gwargwadon ilimin ku da kun san ba abin da zai buya shiga wani waje ba a gan shi ubangiji subhanahu wataala yake cewa la tara fiha ba za ka ga wato iwajen wani waje wanda yake a karkace ko abu buɗe balle a ce wani ya matsale. wala amsa sannan kuma ba za ka ga wato wani tudu ba a al'amtu shine annutu'ul yasir wato ɗan kama abin da bahaushe yake cewa kumata dan abu wanda yake kamar ba daidai yake da ragowar ko yayi ƙasa ko kuma ya shagidi to ba za ka gani wala tara fiha iwajan wala amta yallace يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا Allah ya ce yau mai izin yadda bihuna da'iya a wannan rana ta alkiyama za ka ga halin da mutane suke ciki shine wato kowane mutum lokacin da ya taso yana bin wannan sautin na mala'ikan da yake kiransu la tara hai wajen. wato a wannan rana ba za ka ga wani karkata ba ta yadda za a ce wai an kira wani ba a kira wani ba ko wani an kira shi yayi ba inda aka kira shi ba yaqsuduna yaqsuduna kulluhum min kulli nahiya la yanharifuna wa la yazighuna anhu bal yatawajjahuna sauba nahiyatihi wa sauba Ya ka ba wanda za ka ga yayi can ko yi na? ana kiransu su gaba ɗaya za su yi shi kamar yadda Allah kuma ya faɗa abin da yake kira din ba a san shi ba kuma ba a san sa yau mai yadda da'i ila shay'in nukum kushi an abdar gaba ɗayan su a ƙasƙance ya juna min al-ajdath sira'an suna fitowa daga cikin kusheyinsu. sira'an a cikin gaggawa ko ya kurjuna min al-ajdaji ka jaradun kamar fari ne muntashir waɗanda suke sun babbazu a ko'ina duk inda ka gan su taka su ne a wajen na suna gaggawa ila da'i zuwa wannan mai kiran nasu a lokacin ne zaka ji kafiri yana ta la yawmun asirun lalle wannan rana ce mai wahala Allah ta kishe mu a wannan rana shi wannan mai kiran Allah ya faɗe shi a cikin suratul kaf wasami yawma yunadi wasami yawma yunadi yunadi min makanin ba'id yawma yasma'una as-sayhata bil asfar ذلك عشر علينا kaga munadi din shine wanda zai busa kaho shi yasa aka ce يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ranar da za su ji kurwa ta gaske lokacin da aka kira aka wannan busan busan shi ne kira Allah ce zalika yau mai kuru wannan ita ce ranar da kowa zai fito daga kushewarsa da kabarinsa kuma busan nan so ɗaya za a yi ba za a dakata wa kowa ba kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratul qasam ba wani abu suke jira ba illa sai hatan wahidatan busa ɗaya ce malaha min fawaqa malaha min fawaqa ne ma'anar fawa alfawaq a asalin Hausa ko da yake kamar ina jin daga fulatanci aka samu ta amma dai ana cewa kwangi malaha min fawa ba a yi mata kwangi ne kwangi shine idan za a yi kalace za a tafi aje a tatso nono ko a jikin taguwa ko kuma a jikin saniya ko a jikin awaki sai a zo a sha a yi kari da shi ko kuma a ci abincin rana wani lokacin ko in ba a koshi ba ko an yi baƙo in an ɗan bari zuwa ɗan wani lokaci kaɗan to kannan nonon ya ɗan ƙara tsakowa kaɗan kaɗan kaɗan to wannan tatsar da ake tabi ita ce kwanyi an gane ko wannan tatsar da za a yi karo na biyu shi ake kira banki to malaha min sawa ita alkiyama ba a yi mata duka ta ji duka ɗaya ce kawai ba second batch ba supplementary duka ɗaya ce in an yi an gama kaga irin wannan ne in a duniya ne sai a ce a ah, a ce ai wannan yanzu ya zo ya ce ai ga abinci ya a a ce ku bari a dan ba da dan lokaci in ya dan sassafo kaɗan sai a ji a ƙara tasowa da wannan shine fawa malaha min fawa ba a yi mata an yi kuma a je a koma yi a ce saboda ko da ɗan kaɗan ne dai a samu ba a cewa to a ɗan sake kusawa a ga ko akwai wanda suka ɗan rage wa'inda ba su ba amma al'amarin ɗan adam shi ne ake haka saboda ɗan adam ga tsaye ne ta fa kiyama ba a yi mata irin wannan Allah subhanahu wataala yake cewa wa khashi'atil aswatu lirrahman a lokacin duka muryoyi khashi'at za su kasa wala tasma'u illa hamsa ba abin da kake ji illa hamsa sai ƙara sautin tafiya a hankali a hankali abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure kuma Allah ubangiji ya ce mana insha Allah idan muka zo gobe sai mu ƙarasa ragowar abin da ya mun saura sanarwar da muka saba yin zagayen da 'yan arin suka yi ajiya a harabar sabana bank da kuma unguwar rogo an samu naira dubu goma sha biyar da ɗari shida da saba'in da biyar a tallafin asusun marayu wani bawan Allah kuma ya ba da sadakar naira dubu goma shi ma ce a sa cikin wani asusun na marayu kuma a sa shi a cikin addu'a sannan wani ɗan agaji ya ba da naira dubu ashirin ba za a yi wa ɗan agaji nan kabbara ba kuwa sannan ga da account na na asusun marayu a Jaiz Bank 000 ɗaya bakwai biyar tara biyar ɗaya shida 000 ma'ana 0 guda uku 0, bakwai biyar tara biyar ɗaya shida 000 175 Jaiz Bank asusun a kwamitin tallafawa marayu na jibwis da to Allah muna roƙonka da suka ba da sadaka a bawa marayu da wa'inda suka bayar a baya ya ubangiji Allah ka karɓi sadakar su Allah ka tattala abin da suka bayar ka sa ya amfana da waɗannan marayu su kuma Allah ka ba su lada ka mayar musu da abin da suka bayar ka ninka musu ka rukanya musu